a matsayin mu na 'yan jam'iyya wanda aka fata tare da mu kuma muke gudanar da harkar jam'iyyar har gobe hajibi shi ahmed adau ma'azu addu'a ya kamata mai masa maimakon munna domin rintsin da ya tarar ya kamata ya kalla ba abota ba ba wani ba illa mai zai ciyar da jam'iyyar gaba ya ɗinke rakun da in dai wancan sanadin ba mangane suka faru to ya zai ya ɗinke abin da ke gaba ya zai samu shawarwari na gari dama iyayenta da masu mulkinta duk kama kama ake domin a tafiyar da ita ba a iya sakawa mutum ɗaya ragama a ce shine zai zama komai da komai ni na san mutanen da suka taru suka ce sun zaɓe shi za su ba shi goyon baya muddin zai saurari shawarwari tafiyar da jam'iyyar ba zai masa wahala ba alhaji musa ɗan birni kenan jigo a jam'iyyar pdp kano to kuma ta naɗa sabon jini a matsayin shugaban pdp na ƙasa baki ɗaya bayan saukar ba manga zai sanya 'ya'yan kwankwasiya da shugabanninsu da suka yi ƙaura zuwa sabuwar apc su yi wa pdp kome malam rabi abdullahi garin danga na hannun dama ne ga gwamna rabi musa kwankwaso a mataki da aka ɗauka na naɗa sabon jini wani abu ne mai kyau mu ne musu murna amma mu a apc a yi tafiya ta tafi kuma mun zuba ido mu ga abubuwan da muka ce ko shugabanninmu suka ce a yi a pdp to in an yi ma nasarar shugabanninmu ce don su suka ce a yi amma tafiya a dawo baya pdp ai alkalami ya riga ya bushe yanzu tun da an kamo hanya ba ka gani ya kyautuwa yi a ce da ku shugabannin na kun koma. ai ka san shugabannin ba irin masu faɗa da koma ba ne ai faɗa da cikawa ne kuma alhamdulillah zaman shugabannin ma apc daren dakamtun da sun samu abokan aiki an samu abokan gwagwarmaya ai ba canja pdp ba ce kawai canji ake so a najeriya yanzu so ake a buga da duk abin da suka canja apc ta zo ta buga da pdp sai an samu canji a najeriya sai dai ga alama ra'ayin malam rabi abdullahi garin danga ya sha bamban da na ahmed s arwa da ke zama makusanci ga tsohon gwamnan kano malam ibrahim shekarau to magana ta gaskiya komin ikomin so mu da muke apc a wannan arewacin najeriya za mu iya cewa mun haɗu da cikas dalili duk abin da zai yi zai iya yi domin zakakuri ne mutum ne dama mai kokari wajen tafiyar da abubuwa kun kare kenan ba za mu kare ba muna nan muna bakin iya kokarin da za mu iya yi sannan kuma za su iya koma su rarrashi gwamnonin nan da suka yi fushi domin mafi yawancinsu abokansa ne shi sabon jini ne kuma yana da ɗan farin jini a arewacin Najeriya saboda haka abu ne mawuyaci ka ce bari iya samun nasara ba a magana ta gaskiya kenan an balle muku ruwa wal magana ta gaskiya idan ɗan APC ya ce da yana bacci da ido ido biyu ko ido ɗaya to yanzu ya buɗe idanuwan ma gabaki ɗaya san inda ya nufa pdp sun ɗauko layin da za su ɓarar da wannan tsarin idan ba a yi wasa ba amma idan mun yi ƙoƙari mun ɗinke ɓarkokin mu ita apc ta kallo wannan mun dawo an dubi abubuwa da ya kamata a mutane adalci to ina ganin ƙila za mu bugi in buga da mu da su. alhaji ahmed s aro kenan ɗan jam'iyyar apc a nan kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria.